ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari yake cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a kanan dabo a yau muna sha takwas ga watan Ramadan hijira dubu da hudu wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da uku cikin tafsirin mu na littafin Allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratul ahzab a inda jiya muka tsaya kan aya ta sha bakwai insha Allah ta'ala a yanzu za mu ɗora kan aya ta sha takwas bismillah أعوذ بالله الله المعوقين منكم والقائلين بإخوانهم هلم إلينا ولا تحسبنك إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء الخوف فأملكم نعم الله ما مدوكين سركي يشي قد يعلم الله المعوفين منكم حقيقه الله ما مدوكين سركي يا سما سحن الروا منكم daga wal qa'ilina li ikhwanihim da waɗanda suke cewa ‘yan uwansu, halumma ilaina ku zo wajenmu, ku zama tare da mu, wada ya tunan illa kalila, kuma ba sa zuwa wajen yaƙi sai ɗan kaɗan. A ce hatan alaikum masu tsananin rowa ne a gare ku, fa iza ja alkhawku idan tsoro ya zo, ra'aitahum yanzuruna ilayka fi kaga suna kallon ka taduru a'yunuhum idanuwansu suna kai komo kallazi yughsha alayhi min al kamar wanda ya suma saboda mutuwa fa idza zahaba al idan tsoron ya tafi ya kwaranye salaqukum bi alsinatin hidat Sisi magana magana akan ku da harsuna masu kaifi ashihatan ala alkhair suna masu rowa wajen hana alkhairi ula'ika masu waɗannan sibobi lam yu'minu musu imani ba fa ahbata Allahu a'malahum dan haka Allah ya rusa ayyukansu wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan dangane da Allah abu ne mai sauki a har yanzu dai waɗannan ayoyi suna ci gaba da yi mana bayanin irin abin da ya faru a ghazwatul ahzab yakin walalo ko kuma yakin ahzab Allah yana ba mu labarin ci gaba da irin ayyukan da munafikai suka yi na kokarin hana mumine zuwa yaƙin, da ka musu duk wani abin da zai zama tikas ya tare su wajen tafiya wannan jihadi sai Allah yake faɗa cewa yana sane da abin da suke aikatawa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina haƙiƙa tabbas ubangiji ya san masu hana ruwa gudu minkum daga cikin ku waɗanda suke karewa suke bijiro da wasu abubuwa dan kada mu'mini su tafi wannan jihadi annan zamu ga Allah ya ce qad sai ta shiga cikin fi'ili mudari'i ya'lamu wanda a larabci galiban idan ta shiga fi'ili mudari'i abin da take gwadawa abin kaɗan ne larabawa sukan ce kad ya judul basiru marowaci zai iya yin kyauta kad ya judu zai iya yi ma'ana abin zai zama kaɗan ne to a nan kad ya to a nan ba za ka fassara ka ce Allah zai iya sani ba domin babu abin da Allah bai sani ba an kawo fi'ili muzari'i ne a nan saboda a nuna sanin Allah din sani ne mustanihun baya yankewa ba wani lokaci da ashe Allah ya sani kuma lokaci bai sani ba a'a sanin Allah yana ci gaba ne dama bai taba riskar jahilci ba sannan ba ran da za a zo a ce Allah bai sani ba shine hikimar kawo ne fi'ilin kadi ya alamu Allah yana sani kuma yana sani ko yaushe al mu'awwiqina minkum wanda suke hana ruwa gudu waɗanda suke hana mu'minai su fita jihadi ta hanyar ko dai magana ko aiki sai Allah ya ce wal qa'ilina minkum da masu faɗa wal qa'ilina li ikhwanihim da waɗanda suke ce wa ƴan uwansu ma ilaina ku zo inda muke anan wasu malamai suna cewa al mu'awwiqin daban al qa'ilina li ikhwanihim ma ilaina daban da haka jama'u guda biyu ne amma dukkanin su kuma munafikai ne waɗannan suna kawo cikas na abin da zai hana mu'mine su fita waɗannan kuma suna hana muminan fita ta hanyar baki su al-mu'awwiqin zai iya zama aiki za su yi zai iya zama kuma da baki za su yi magana su hana muminai fita ko a aikace ko da baki amma alƙa'iri na su a aikace da baki suke yi da'awa suke yi shine Allah ya gaya mana zuwa alƙa'iri na li'ikhwanihim suna cewa ƴan uwansu a nan ƴan su munafikai irinsu sai suke ce halumma ilaina ku zo inda muke su malamai suka ce a ikhwanihim anan ana nufin yan uwansu mu'minai me yasa ake kira su yan uwansu yan uwansu ta nasaba wani munafiki ne dan haka zai kokari ya hana kanin shi kaga kanin shi dan uwan shi ne ta nasaba ko ya kokari ya hana wanki ko da ya hana uba ko uba ya hana da to kaga dan uwa ne akwai yan wantaka tsakani ta jini sai sa Allah ya ce yan uwansu da haka zai zama su yan uwansu din mu'minai ne amma me yasa suka zama ƴan uwansu saboda sun haɗa nasaba idan daga cikin abin da za a kira mutum ɗan uwanka in kun haɗa nasaba kun haɗa jini ko kuma ya zama addini ya haɗa ku to ana ana magana ƴan uwantaka ta jini da haka ƴan uwansu mumine suke hanawa su ya halumma ilaina ku zo nan inda muke ku taho inda muke kada ku fita bi ma'ana irji'u ku dawo kun je gurin yaƙi ku dawo mun ji mun karanta a baya suna cewa ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u to irin wannan ne abin da Allah yake gaya mana sai ai ba za ku kasu zauna nan ku koma ya za ku bar gidajenku da matanku da ku da dukiyoyin ku zo ku biyo baki bayan gari haluma ilaina ku zo inda muke ko kuma ya zama suna ga ƴan uwansu munafukai suna daɗa danne su Allah ya ce sannan bayan wannan wala ya'tuna al-ba'sa ba ma sa zuwa gurin yaƙi din alba'at ay alqital wal jihad ba sa zuwa da kawunan su illa qalilan sai dan kadan sai inda wani dalili sai in ta kuru Kisa in suka fita ma galiban da hawa suke Allah yake law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da za su fita cikin ku ba abinda za su kara muku sai banna sai rauni dan haka Allah madaukakin sarki ya san fitar su ma ba amfani law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum da sun rusa tsarin ku da yadda kuke sun shiga tsakanin ku wa fi wa fikum sama'una lahu cikin ku akwai wa fihim wa fikum sama'una lahu cikin ku akwai wanda suke sauraron dan haka fitar su ma ba alkhairi bane in sun fita kuma wani dalili ne yasa suke fita dan kada a ce ko sun ji tsoro ko wani abu sai su fita amma an fitan ma daga baya za su dawo ku zame mun ji jiya yadda suke faɗa inna buyuta na aura gidajen mu fa a buɗe suke za a iya mana sata za a iya jirawa ƴaƴanmu da matanmu Allah ya ce wa ma hiya bi aura in na illa firara to anan shi ne Allah ya ce cewa wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila dan haka sun fi kowa kin san fita saboda ne saboda abinda zai sa dama mutum ya fita jihadi imani imani ne da hakuri to su kuma ba su da duka je kamar da wannan aya ta gwada mana wanda bai da imani ba zai iya zuwa jihadi ba saboda abin ne da zaka tafi da rayuwarka da komai naka da dukiyarka ma kuma mutum ya ba lallai da ba domin wanda zai tafi jihadi yana tafiya ne ko dai ya ci nasara ya karya abokan gaba ko kuma yayi shahada su kuma babu imanin da zai tunkuɗa su su tafi babu hakuri saboda me saboda suna tare da tsoro suna tare da munafunci suna tare da rashin imani da haka ba za su iya fita jihadi ba shi yasa za ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen jihadi gwaraza ne saboda suna da imani akwai imani tare da su imani shi ke sa mutum ya tabbata ya ba da rayuwarsa yana ganin abokin shi ko dan uwan shi an kashe shi shi kuma ba zai gudu ba ya tsaya ya, ya tabbata saboda ya yi imani cewa in ya mutu ya sami kyakkyawan mutuwa kuma yana da kyakkyawan sakamako sannan kuma da haƙuri da hakuri sai an yi hakuri isa mutanen a a wannan tsaruta lokacin da suka fito za su buga wadan ma bara na jaruta qalu rabbana afrigh alaina sabra Allah ka zuba mana haƙuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da daga daga mu dan guri ne mai wahala to Allah yake su munafikai la ya'tuna basa illa qalila ku duba sifar da Allah ya faɗi su anan na ɗaya hana ruwa gudu hana fita jihadi da haka so ba su je ba kuma sun hana wasu je abu na biyu su kansu ba su je ba sai Allah ya ce ashihatan alaikum masu tsananin rowa ne a kanku. A ashihu rowa ce hatar da kwaɗayi wanda zai zama yana da matuƙar sam a bashi amma kuma yana da matuƙar ƙin ya bada nashi rowa ce ta fi albukulu shi albakil ba lalle damu da naka ba shi dai kanka taɓa mai nashi amma shi a shahi yana kwaɗayin nasa kuma baya son ya bada nashi to haka suke shi yasa mumini ba a son ya zama yana da wannan Allah ke wa man loqa a nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya kare shi daga shirku yana da ma'ana bai da rowa bai da kwaɗayi ya zama mai mai kyauta bai bada ta wannan sune wanda suka rabauta to su wannan Allah ya shi mata su da cewa alaikum masu tsananin rowa ne a kanku da me suke yin rowa suna yin rowa da rayukansu ba za su iya zuwa su ba da rayukansu ba don tabbatar da addini don kare addini suna kuma yin rowa da dukiyoyinsu ba sa siyarwa don haka la yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim ba sa yin jihadi da dukiyarsu ba sa yi da rayukansu wanda waɗannan abubuwa da su ake jihadi su ba sa yi da duka biyu don haka sai Allah ya ce marowata ne bayan rowar ga tsoro kuma fa'iza ja alhauku idan abin tsoro ya zo aka ce ga wani lamari wanda yake na tsoro ne ra'aita hum yanzuru na ilaika za ka ga suna kallon ka kai wanda ake wa alqur'ani kai mu'mini kai musulmi ko kuma wasu malami kace ce azzamiru muna yaji ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ana ya rasulullah za ka ga suna ta ka a a'yunuhum idanuwan suna kai kawo saboda tsoro kallazi yughsha alaihi min al-maut kamar wanda aka bige shi ya fadi ya tsufa saboda mutuwa saboda tsananin tsoro da haka za ga su suna raurawa tashin hankali ya rudar da su tsoro sai su shiga kalle-kalle duk sun firgici a nan Allah ya sifata su da kallabi yusha alaihi min al kamar wanda aka kayar da shi aka buge shi da mutuwa wannan ya nuna ashe mutuwa tana da mayi har ana kamanta wanda ya shiga tsoro da firgici da gigicewa kamar wanda yake halin mutuwa wanda shine kuma abin da hadisai da dama suka tabbatar Allah madaukakin sarki ce waja'at sakratul maut bil haqqi mayan mutuwa ya zo da gaskiya zalika ma kunta min tahid wannan shine abin da kake gujewa ya kai dan adam wanda ya nuna mutuwa tana da mayi kuma mutum ya samu sakaratul maut ba kaskanci bane ba wula ɗabi'an mutuwar ce haka kurin dai waɗanda suke kafirai da munafikai su takan zama mai tsanani gare su fiye da muminai amma ba wai don mutum ya zo mutuwa an ji yana numfashi ba ko alamun an ga yana cikin wahala a ɗauka cewa wannan bai da rahama a ba haka bane balma wani hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yana cewa al-mu'minu yamutu bi arafin jabini mumini yana mutuwa da gumin goshi wasu da suka ce a zahiri hadisin yake mana mumini in zai mutu saboda wahala yana mutuwa goshin shi yana gumi to amma duk wannan a halin da za ga mumini yana ciki to dangane da kafiri ni ima ce isa da Allah ya tashi baɗan mala'ikun da za su fi ran kafirai sai Allah ya ce wannan zi'ati gharqa amma na mumini fa wannan sifati nasfa duk da wannan alamun da za ga tare da mumini to abin da ya same shi karamin abu ne akan na kafiri wasu malamai suka ce a hadisin abin da yake nufi mumini yana mutuwa da gumin goshi ma'ana yana mutuwa wajen neman halal baya zama baya neman haramun yana tafiya wajen neman halal har mutuwa ta same shi yana cikin wannan yanayi na tashi faɗi wajen neman abin da yake na hannu zai kare mutunci wasu ka ce shi ne ma'anar hadisi a wannan aya tana nuna mana wanda ya zo mutuwa akwai sakaratun mawu sai dai kowa da yadda yake yin tashi kuma ba kaskanci ne. akwai wanda suka kore hadisai da suka nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da sakaratul maut da lokacin da zai bar duniya sai suke ganin kamar kaskanci ne ba kaskanci bane duk wannan hali da mutum zai shiga bai taka kara ya karya ba kan abin da kafiri zai game da shi yayin da zai bar duniya da haka yadda da mutum ke shimfiɗan mutuwa Allah ne kaɗai san me yake ji Allah ne san kaɗai me yake gani Allah ne kaɗai ya san yanayin da yake ciki wani abu ne da sai wanda ya ɗanɗane shi zai iya sani ba wanda zai ce maka ga yadda yake wani zai iya mutuwa ka ji shiru amma kuma inda an yaye maka hijabin irin mutuwar da ya da kaga wahalar da ya wani kuma zai mutu ka yana nishi amma kuma in an yaye ma irin mutuwar da ya za ka cewa ba mutuwa ba ce irin wadda kafirai da munafikai suke yi mutuwa ce wadda take a wannan yanayin ma akwai sauki to shine anan Allah yake ta haka waɗannan kafirai za a su cikin tsoro suna ta zara idanuwa su kalli nan su kalli can kamar wanda ya faɗi aka buge shi saboda mutuwa Allah ce fa iza zahaba al-khawf idan tsoron ya tafi aka samu nutsuwa hankali ya kwanta sadaqukum bi alfinatil hidayah sai su kama yi muku magana suna tukan ku suna magana da ku da magana mai harshe mai kai ma'ana za su buɗe baki suna faɗan magana da za ta ja hankalinku kai ka ce muminai ne ai dama muna tare da ku ai mun san wannan abu dama ba inda za a je ai Allah yana tare da masu gaskiya ai kun ga mutun nan ai a tabbata muke sai su dinga magana salakokum bi alsinatil hidat suna maganganu da harshe mai kaifi suna ta faɗar abubuwan da ba haka suke ba dan me saboda a ba su ganima saboda abin da aka samo ya zama da su sai ai da mu aka fita baka san fita ta ba kaga yadda muka muka kafi ai mahudiyo ai kaza ai kaza Allah ya ce ashihatan ala alkhair suna yin wannan ne saboda tsirowa alkhairin da za a raba na ganima ya zama na an sanya su a ciki don haka sai ya zama wannan shine abinda ɗabi'ar su take duba yadda Allah ya sifata waɗannan munafikan a wajen aiki matsorata a wajen surutu da da'awa kuma sun fi kowa kai ka ce sun fi kowa imani shi yasa kullum abin da mutum ke faɗa a baki to ana gane gaske shi ta hanyar aiki laysa al-imanu tamanni wala tahalli shi imani ba wai buri bane da faɗa da baki kullum mutum ce na yi imani da Allah da annabi ko ce ni masoyin Allah da annabi amma ayyukan sana ƙaryatawa to wannan ba zai amfane shi ba al'iman na gaskiya shine ma wa qarafin a abin da ya shiga zuciya wa saddaqahu al kuma aiki ya gaskata shi to waɗannan munafikai sai dai a bakin amma babu aiki dan haka ba za su ba da dukiyar su ba gurin jihadi ba za su fita ba za su ta kawo uzuri na ƙarya dan haka ba za su yaƙi maƙiya addinin Allah ba ba za su kira zuwa ga addinin Allah ba sannan an dawo kuma an samu nutsuwa sai su ji kowa surutu Allah ya ce ula'ika masu waɗannan sumobi lam yu'minu bi imani dan sai ba ce ba ta mu'mini ba mu'mini aikin shi yana tafiya da magana shi magana shi tana tafiya da aiki bal ma mu'mini wani za ga ya fi aiki fiye da magana in ya faɗa kuma zai cika kamar yadda zamu gani a gaba irin su Anas ibn Nadir yadda suka faɗa kuma suka cika to shine anan Allah yake cewa Allah ya rusa ayyukansu dan ba su imani ba fa ah, ahbata Allahu Allah ya rusa ayyukan saboda ba su imani ba wa kana zalika hakan rusa ayyukan su din ala Allah a wajen Allah yasiran abu ne mai sauki da haka ba wani abu ne na tashin hankali a wajen Allah madaukakin sarki da haka wannan aya da muka karanta ko waɗannan ayoyi da muka karanta na farko suna tabbatar mana da ilimin Allah ya kiwo ko ina da haka Allah ya san masu jihadi da gaskiya ya san waɗanda ƙarya suke sannan kuma suna gwada mana sifa ce ta munafinci mutum ya zama mai tsananin kwaɗayi ko mai tsananin rowa rowa wajen addinin Allah rowa wajen taimakawa addini sannan kuma sifa ce ta munafikai cewa idan tsoro ya zo ba sa iya tabbata in ta kama guduwa za su amma yin alkhairi ya zo kuma sun ji kowa sun ci wannan alkhairi da haka za su fi ta daɗin baki dan me dan a ba su abin da za a bayar na ganima to irin wannan alama ce ta munafinci ana son mutum ya tsaya wajen in tsanani ya zo ya tsaya in alkhairi ya zo kuma shi ma ya tsaya a samu tare da shi kowanne aka zo ba wai ya gudu ba sai kuma an sami alkhairi ya ci a baki sai Allah ya ci gaba da cewa يحفظون الأحسان يذهبون a ce ya samuna al’arza ba don yin haɗu. Waɗannan munafukai suna zaton waɗannan rindunoni da suka zo yakar madina lam ya zahabo musu tafi ba wa in ya ake al'ahzaru inda da waɗannan rundunoni za su dawo su dawo garin madina ya waddu waɗannan munafakai za su yi buri lau annahum baduna fil a'rab ina ma suna can cikin ƙauye wurin mutanen ƙauye yas'aluna an anba'ikum suna tambayar labarukan ku walau kanu fikum Allah ya ce in ma da za su kasance a cikin ma qatalu illa qalila ba za su yaki ba sai dan kadan mana Allah yana gaya mana har yanzu ɗabi'ar su ta tsoro da kuma kin taimakawa addini yahsabuna al-ahzab lam yazhabu suna ma zaton saboda tsoro zato suke yi waɗannan rundina da Allah ya aiko iska ta fatattake su sai kace-kace da su ta sanya suka bar gurin da suke to waɗannan munafikai saboda tsananin tsoro suna zaton cewa ba su yau ba fa suna ganin waɗannan rundunar ba ta biya suke ba duk da sun bar gurin da suke gani suke suna can za su dawo saboda tsoro kuma saboda mummunan fata da suke wa musulunci da musulmai da haka suke ta wannan zato din sai Allah ya ce wa in ya'til ahzab da za a kaddara wannan rundunar za su dawo su dawo kurin baktatan su da cikin garin Madina ya waddu waɗannan munafikan da sai yi burin law annahum na fil arab ina ma suna cin cikin ƙauye suna can cikin ya ƙauye cikin mutanen ƙauye sun yi nisa ma'ana da wannan rundunar za su dawo da za su ina ma dai muna ƙauye ina ma dai ba ba suna can yas'aluna an anba'ikum suna tambayar labarukan ku ai da waɗannan rundunar za su dawo karo na biyu da waɗannan munafukan waɗanda suke suke suke nan suna suna munafinci da za su yi gurin ina ma suna can tare da mutanen ƙauye suna tambayar labaruka su ba zo ba suna ta me ya faru an gama da suwaye suwaye suka ci nasara yas'aluna an anba'ikum suna tambayar labarukan ku su suna ganin sun tsira sai Allah ya ce walau kanu fiku da sun kasance a cikin ku ma qatalu illa qalila ba za su yaki ba face kaɗan ba wani abin kirki da zan ci kamar yadda Allah ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila in ma suna cikin ba za su yakin ba sai ɗan kaɗan ko dan riya dan a gani ko kuma dan a ji labari amma ba za su yi yaki yadda ya kamata ba saboda tsaban munafinci da Allah ya mana wannan bayani sai kuma Allah ya ja hankalinmu mu muminai musulmai idan za mu koyi kan mu koyi da waɗannan munafikai sai Allah ya ce ne لقد كان لكم في رسول الله حسنات لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم تعالى لقد كان لكم tabbas ya tabbata gare ku kuna da shi rasulillah dangane da manzon Allah uswatun hasana koyi mai kyau Iman liman kana yarjullah da wanda yake kaunar haɗuwa da Allah da samun lada a wajen Allah wal yawmal akhir kuma wanda yake kaunar a samun lada a lahira wa zakara Allah kasira kuma ya ambaci Allah da yawa za Allah ya gaya mana halin munafikai da yadda suke sai kuma aka ja hankalin mu me ya kamata su ma munafikan da da gaske yake me ya kamata su yi su koyi da Allah sallallahu alaihi wasallama ai mun yadda manzo Allah ya fita wannan jihadi da kanshi mun karanta shekaran jiya yadda da aka zo za a haƙa wannan rami manzo Allah da kanshi yake ɗaukan turbaya har bara ibn azir ce cewa ƙasa ta lullube fatar jikin manzon Allah ba ma na ganin fatar shi to me yasa ba za su koyi da wannan ba wanda Allah ya fita da shi ake aiki suna yi tare da sauran sa bayyana. Allahumma la aisha illa aishul akhirah Allah ba rayuwa sai ta lahira faghfir lil ansari wal muhajira ka gafarta wa mutanen Madina da mutanen Makka to me yasa ba za su koyi da wannan ba kuna da abin koyi na laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi kyakkyawa dangane da manzon Allah ba wai a wannan yakin kaɗai ba a duk al'amura gaba ɗaya ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yace wannan aya tushe ce wajen tabbatar da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan ayyuka kai musulmi kana da abin koyi kyakkyawa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Kisa malaman usulu suke kafa hujja da wannan aya kan kafa hujja da ayyukan manzon Allah tunda Allah ce muna da abin koyi dangane da manzon Allah ma'ana mu kwaikwaye to ashe aikin manzon Allah shi ma abin kwaikwayo ne al'asali al'ummar ta kwaikwaye shi a cikin aikin sai dai in dalili ne nuna cewa aikin kusufiya ce ta shi da haka waɗannan da suke cewa alƙur'aniyun ƴan tafi ne in ƙala da suke cewa babu hadisi to ina ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne manzon Allah ya yi ayyuka tunda Allah ya ya halicci manzon Allah da ɗabi'a ta mutum yana ji yana gani yana magana yana tafiya duk wani abin da yake ba kaskanci ba na sifa ta mutuntaka manzon Allah yana da ita sai ba ta kaskanci Allah ya kare annabawa duk wata siba sawa'un ta halitta ce ko ku ta ɗabi'a ce annaba ba su da ita inda ya fi kasance amma shi ba ta kamala annaba suna da ita to kaga kenan manzo Allah yana da shi ba ta ɗan adam dan mu koyi da shi to Allah ya ce kuma muna da koyi cikin ayyukan da manzo Allah ya to ina ayyukan su ne hadisi suke mana bayani manzo Allah ya yi kaza ya shiga gida yana sallah ya yi ruku ya yi sujjada ya yi kaza suna gaya mana abubuwan da manzo Allah ya koya da haka wannan aya tushe ce wajen kwaikwayon ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ke sa in ka bi tarihi za ga sahabbai idan manzo Allah ya abu yi suke ba ma ta tsayawa su tambaya in dai sun ga manzo Allah ya abu sai su hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzo Allah ya yi zobe na zinare eh na zinare ya sa a hannun shi da sahabbai suka gani kowa sai ya nemo irin wannan zinare zobe ya sanya bayan wani lokaci sai manzon Allah ya cire shi yadda shi sai duk sahabbai kowa da ya ga manzon Allah ya cire kowa ya cire na shi haka riwayar ta zo ba wanda ya tambaye manzon Allah me yasa ka sanya ya rasulullah da kuma manzo Allah ya cire ba da yake a dan me ya cire mu tambaye shi to ma suka cire su kai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka nan ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito manzo Allah ya zo yana sallah da takalmi a kafa shi sahabbai duk suna baya kowa da nashi da aka zo ana cikin sallah sai manzo Allah aka ga ya cire nashi ya ajiye gefe sai sahabbai a cikin sallar kowa ya cire nashi ya ajiye gefe da aka gama sallah manzo Allah ya ce ma balukum alqaytum ni'alakum me yasa kuka cire takalman ku suka ce ya rasulullah mun ga ka cire naka uwa muka cire sai manzo Allah ya ce to ni mala'ika ne yazo yi sanar da ni a cikin nawa akwai shi, akwai najasa sai na cire da haka idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba takalmin shi in ba najasa yi sallah da mahallin shahid da manzo Allah ya cire suka cire sallah da takalmin halal ne ba wajibi ba ba kuma dole ba Ban yawanci sallolin manzo Allah hafiya ne ke su ba takalmin amma in ba da jasa in mutum ya sallar shi tayi musamman a gurin da yake kila a jefe ne ba shimfiɗa da zafin rana sai sa takalmin shi amma a masallaci da aka yi shimfiɗe da miye in ka shigo da shi zaka lalata wannan shimfiɗa sai ka cire in da dama ba shi aka dole sai ka yi ba a irin wannan hadisai ne wasu ke kuskuren fahimta sai su ɗauki abin da yake na sunna na halal sai su mai da shi wajibi sai mutum ya zo ya ce dole da takalmin shi zai yi farkon lamari an sami irin wannan sai mu je zo masallaci an shimbiɗe da kafin da komai sai shigo da takalmi an mai tsara shi ai manzo Allah ya sallah da takalmi su kuma masu masallaci sai sai ya cire shi sai ba zai cire ba to kaga wannan rashin fahimtar addini ne idan ba halal ne to wace aka yi dole kai ba me ya amfanin ka yi halal kuma ya kawo rabuwar kan mutane ko a cikin mutane ka zo gurin da za ka yi ya zama ba fada ba komai waje ne sai ka sanya za ka yi sai wasu wanda kuke jarar kace su ba mu yadda ba kai sallah da takalmi in za ka yi sallah da takalmi mu ba za mu yi ka ba ba domin ku arabu sai ka cire ai inna min al mustahabbi tarkul mustahabbi mu'aqqatan li ta'lif al qulub yana cikin abinda ake so a shari'a ka bar abinda ba wajibi ba dan ka hada kan al'umma wannan ba wajibi bane in ba kai ba Allah ba zai tambaye ka dan me ba kai ba kuma sallar ka ta yi kuma ka saba to kaga me kuma ka zo ka tada fitina ka raba kan al'umma a dare to sai ka bari in yi so iran da aka yi ilimi ana karantarwa ko ka je gida kai kayanka ai kamar mas'alar cin doki ne abinda duk dalilan suke gwadawa alalci amma ba da yake dole sai an ci to kuma yanzu idan za mu siya mu yanka a nan ya tada hargitsi kano ta ɗauka duk gari a ɗauka duk ƙasa a ɗauka a dinga cewa ga sun doki a tada hankalin mu da zai amfani mu babu ba wanda ya wajabta mana na nufi ginan an zalik mun wadatu akwai dabbobi waɗanda duk mun haɗa kan halaccin cinsu ba wanda yake da ja ga cinkiya ga rago ga shanu ga rakuma to don mai tsimin tada abinda za mu tada hankalin mutane akan abin da yake halal ne ba wai aka yi wajibi sai ka ci ba dabbobi nawa ne da suke na halar baka ci ba sai wannan Zai irin waɗannan nasoshin yi ɗan wannan tambihi ne saboda na ambaci sallah da takalmi kada wani gobe ya zo a yi rigima da shi a'a halatti ne amma in baka yi ba da shi sallaka ta yi kuma dole sai ka yi mura'atin gurin da za ka yi idan za a zai kawo tana sai ka bar shi ba sai a zauna lafiya amma abu na wajibi wajibi wanda Allah ya ce dole a yi to kaga anan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq abu na wajibi a bari to ba a biyayya anan to wannan ma yana daga ciki mahallin shahidi yadda manzon Allah ya bari suka bari haka nan ya tabbata a cikin hadisi Anas dan Malik Allah ya kara musu yarda yace an kawo abinci da kabewa a ciki sai na ga manzon Allah idan yana bin inda take yana dauka yace ni ma sai na dinga bi daga ranar da zama ina son ta tunda na ga manzon Allah yana kun ga koyi da manzon Allah cikin ayyukan Abdullahi dan Umar shi har yayi cikin sahabbai in tafiya kike da annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ga annabi da yazo wani guri ya rasu shi ma in yazo sai ya rasu duk da wani sa'in ratsewa manzo Allah yana idan wani dalili ba wai dan cewa dole ko addini ko akwai a'a tun da dai manzo Allah ya shi ma zai tun da manzo Allah iya nan shi ma abin da zai suna yin hatta abin da yawanci abuwa ma ba ta tsaya su tambayi hikima a sai da na Umar Allah ya kara masa yarda da yaje yana dawafi da Ka'aba da yazo zai sumbaci hajarul Hajar aswad sai ce ba na san kai dutse ne ba ka cutarwa ba ka Hajar da aswar fa da ke jikin ka'aba ya ce ba ka cutarwa ba ka amfanarwa dutse ne kai amma banda na ga manzon Allah yana sumbatta ka ba zan sumbace ka kaga me yasa zai manzon Allah yayi in abu kuma manzon Allah ya zama ibada kuma sai mu koyi da manzon Allah cikin wannan in manzon Allah ya bar abu sai bari amma in dalili ya nuna wannan kusuciya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mata tara da manzo Allah ya aura ko sha daya wannan kusuciya ce ta ce da ijma'in musulmai wanda suka saba daga wannan sabani ne shazi ba a kallon shi ijma'in musulmai mata hudu ya halatta mutum musulmi ya aura ba zai kaba hujja da cewa manzon Allah ya aure bai da hudu ba wannan kusuciya ce bal ma kamar yadda zamu karanta cikin wannan sura akwai kusuciya mata, manzan Allah ya aure mace ba tare da sadaki ba zamu zo mu karanta wannan wa bra'atan mu'minatan in wa'afa nafsaha lin nabiyyi in arada alladhi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin shi manzo Allah ya halatta ya aura ba sadaki ya halatta ya aura ba maganan wani waliyi ko shedu halal ne manzo Allah amma ni da kai dole sai da sadaki dole sai waliyin mace shi zai aurar da ita wani wanda ba waliyin ta ba bai sai aurar da ita ba amma in waliyin ta ya aurar da ita aka biya sadaki da shedu aure yayi da hadisi yace abuwa uku Wasan su gaskiya ne su gaskiya ne a ce akwai aure amma yaushe yake zama gaskiya idan an cika sharaɗai kisa da auren da 'yan wasan kwaikwayo suke yi aure ne da yake waliyin yarinyar ne zai ce ya ba wa na aurenta shi kuma wanda zai karɓa ce ni kuma na karɓa na aure ta ga sadaki sai zama aure amma da yake ba waliyi bane yake yi wani baya ta. yanzu ba zan zo kure in gama ta ba nan sai ai ne limamin masallacin nan kai kana so yi ina so ka sadaki na aura ma bai yi ba dole sai waliyin ta walittaka ko malamai sun jera ta akwai uba yana cikin waliyan mace ke yana cikin waliyanta ƴan uwanta kakanta duk malamai sun yi bayani waye yake gaba da wani don haka a nan ba za mu ce tun da manzon Allah ya auri kaza ba mu ma sai mun auri wannan adadin wannan kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda akwai kutufiya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya keɓe shi da wannan yawanci zaga kuma dalili yana zuwa ya gwada haka to in ba dalili da gwada ba za mu kwaikwayi manzon Allah cikin ayyukan shi sallallahu alaihi wa sallama to haka sahabban manzan Allah suke yi domin Allah ya ce da kadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi dangane da annabi sallallahu alaihi A nan mahallin wannan aya ma'ana yadda ya fito jihadi ma ku fito sannan a ba muhallin wannan aya ba a duk al'amura muna da abin koyi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna koyi kala biyu ne akwai kyakkyawan koyi da ake so shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama koyi kuma akwai mummuna shi yasa Allah Allah ya ce uswatun hasana akwai mummunan koyi wani mummunan koyi ne shine ka kwaikwayi wani cikin abin da ya saba manzon Allah ka kwaikwayi wani cikin abin da ya saba manzon Allah kamar yadda mushrikai suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mun samu iyayenmu suna kan wani al'amari wani addini mu ma za mu ba hanyar su addinin kuma ya saba na manzon Allah to nan wannan koyi ne da da ba so wannan koyin sai Allah ya ce liman kana yarjullah wanda yake fatan gamuwa da Allah shi yake koyi da manzon Allah sannan wal yawmal akhir kuma yake da kyakkyawan fata na samun lada a lahira wa zakara Allah kafira kuma ya ambaci Allah da yawa sai wannan karshen gabar ayat sai nuna mana ba kowa yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai wanda yake mai imani ya yarda cewa akwai lada akwai lahira sannan ma yana yawan zikiri ashe wannan ayat ta nuna mana yawan zikiri wani abu ne mai kyau wa zakara Allah kafira ya ambaci Allah da yawa malamai sun yi bayanin zikiri zikiri din nan akwai zikiri da ake faɗa da baki akwai zikiri na gabbai kamar sallah da mutum yake zikiri ne kamar aikin haji da mutum zai yi tashi daga nan ya ta zikiri ne dukkan wata ibada da mutum yake yi zikiri ne kan an ce wa zakarallaha kaseeran an yi maganar zikiri kada mutum ya ɗauka shi ne irin abin da wasu suke ɗauka cewa sai mutum yana yawo yana la ilaha illallah ko ya zauna yana na shi ne kaɗai mai zikiri a'a zikiri kala kala ne akwai zikiri mutsalaki ambatan Allah ne kake koyaushe ka iya yi kamar la haula wala quwwata illa billah wanda Allah ya ce kan zunce min qulubil janna taska ce daga cikin taska aljanna kuma nafsi bai nuna cewa dole sai a guri kaza ko a kaza ba zaka faɗe ta a koyaushe shi yasa masu faɗin la haula wala quwwata yayin musiba to a nan ko ba ita ake so a ambata ba ana ambatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita la aula ba a faɗa ta yayin musiba sai dai wanda zai faɗe ta yafi wanda kuma zai kira wani abu daban kamar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim zikiri ne da manzo Allah ya ce mai yawan lada ne nauyi a ma'auni ko mutalaki ne zaka yi da safe da rana da daddare kamar ita kanta kalmar shahada la ilaha illallah kamar alhamdulillah da subhanallah manzo Allah ya ce tamla'ani ma baina samai wal ardh to akwai kuma zikiri muqayyadi wanda yake shari'a ta kayyade shi ko da wuri ko da lokaci wannan ne galibin masu cewa su zakirai ne suka damuwa da wannan zikirin ba shi zikiri muqayyadi zaka shigo masallaci akwai addu'a kaga addu'ar an takaice ta da shiga masallaci to sai a shiga masallaci ake yin ta in ka yi ta a wani guri ba shiga masallaci ba mutai ba in za ka fita in za ka ci abinci ka ce bismillah iya nan ake faɗa amma ka ce bismillahir rahmanir rahim imam an-nawawi ce ba laifi amma dai bismillah ake fiya in kuma ka manta ka fara ci sai da kana ci ka tuna sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu kaga wannan zikiri ne na cin abinci in za ka kwanta bacci zikiri in ka farka daga bacci in tsakar dare ne ga zikirin da za ka inda safa ne gari ya waye ga zikirin da za ka kun ga duk waɗannan zikirai ne amma suna da lokaci wani kuma zikirin yana da adadi to mutum idan yana waɗannan to shine ya zama cikin azzakiri na haka kasiran wa zakira sai zama kuma yayi zikiri irin na sunna domin manzo Allah ya fi kowa ambatan Allah duk yadda ce da zikiri manzo Allah ya jika to shi kuma ga yadda yake yi ashe in kana so ka zama cikin zakirai sai ka dau sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yanki kaza me ya kamata in za a yi kaza me ya kamata duk sai a gaya maka sai ka samu kai kuma alhamdulillah malamai sun yi kokari tun da kai sun tarbuto sun kawo ruwaye na azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam mafi shaharar littafin hisnul muslim da da wannan bawan Allah Allah ya ji kanshi da rahama ya rubuta sa'id al-khatani hada zikiri ne takaitacce kuma zaka iya an buga cikin ma'ana kankani yadda zaka iya sa addu'u kai to sai mutum ya wayi gari zan yawan ambatan Allah da yawa to ambatan Allah da yawa mai yawan ambatan Allah da yawa mai imani shi ne yake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da da abin da zai sai tambaya ya manzon Allah yayi kaza sai ya koyi ya manzon Allah yayi kaza sai sai ga rayuwar mutum ta tafi cikin sauki kuma wani abu da mutane wasu ba su gane ba mutumin da zai dinga aiki da sunna rayuwar shi ta fi sauki ya fi kowa sauki yanzu ka aikin haji ibada ce da suke tana da wahala saboda zaman arafa da za a yi tun ranar tara ga wata ranar takwas ga wata za a tafi mina a bar makka a tafi mina cikin ihrami a zauna a mina a zara a yi la'asar a yi magariba a yi isha gari ya waye a yi asuba tara ga wata sai a tafi filin arafa da rana ta yi zawali a yi azahar da la'asar a haɗi ƙasaru sannan sai a shiga addu'o'i kana cikin wannan mayafin da ne? za ka yi ta zuwa faɗuwar rana in ta faɗi za ka bar arafa ka to muzdalifa in a kaba za ka to ya fi kilomita goma ya kai goma sha in a kaba za ka taho in a abin hawa ne haka ka zo nan in ka zo muzdalifa ka yi sallar magariba da isha ka kwanta in gari ya asuba ta yi kai sallah ka zo mash'arul haram kai ta Allah sai rana ta ka hudowa sai ka saba ka wuce sai ka tambarin jiba in ka je kai jiba sai kuma ka wuce ka tabi ka je kai fil ifada in ka gama ka zo kai sai sannan ka zo ka yanka hadaya in akwai hadaya a kanka to waɗannan ayyukan da za ka yi cikin kwana uku sai ga mutum yana yin su akwai wahala to amma wanda yake yana tare da sunna da ilimi za ga kuma akwai wahalhalin da mutane ne suke sa kansu a ciki shi ba zai sa kansu a ciki ba kaga dai na ɗaya shari'a ba ta hana wanka ba amma ba kowa zai fahimci wannan ba sai wanda ya karatu wanda bai karatu sai ɗauka ba a yin wanka a kan waɗannan kwanakin kaga zai zauna cikin datti da gumi sannan kuma shari'a ba ta lazurta cewa a filin arba ce a tsaye ba a'a a tsaye kake a zaune kake a kwance kake nuna ne ka ambaci Allah kuma ka zama kana gudu sannan in an zo wajen dutsen arba ba inda shari'a take a hawa wani dutse duk kowane irin dutse ne yake ba'in manzo Allah da ya zo bakin dutsen tayi wa qabtu ha huna na tsaya nan wal arafa kulluha mawqi manzo Allah ce dinan arafa ko ina gurin tsayawa ne wanda bai sani ba sai ce ya bi gindin dutsen wani ma ya ce ya hau a ture shi ya ture ya wahala kuma wahala da ba na a kai inda shari'a bata ta dora ba idan ka zo muzdalifa komin dare ka zo ba za ka yi sallar magariba da isha ba sai a muzdalifa kuma muzdalifa sunna ta maza Allah da ya zo muzdalifa yayi sallar magariba da isha ya haɗe kwanciya yayi bacci a riwaya ba ta maza Allah ya kwana yana sallah ko yana zikiri kwanta yayi bacci sai ma sai kwanta kai bacci kaga wanda ba sunna ya karanta ko bai karanta aikin hajjin ba da yake da kwano yana zikiri ko na wani ko ba shi ba idan gari ya waye kai sallar asuba mash'arul haram za ka tsaya kai ta ambatan Allah ita ma muzdalifa da manzon Allah ya zuci to na tsaya a nan amma filin muzdalifa ko ina gurin tsayawa ne idan ka je gurin jifa ka ga da cinkoso ba za ka iya yi ba tawafi ya fi sauki tafi gurin tawafin ban jifa idan ka je ka ga tawafin ma ya cika ba za ka iya je ka yanka da yanka daga ba ka da kai tawafin ka da kai jifa saboda me a ranar da aka yi wannan ayyuka wanzan Allah ya tsaya a gurin jifa sahabbai suka ce ba wanda zai zo da tambayar yayi wani abu kafin wani abu cikin wannan ayyuka sai manzo Allah ce je kai ba laifi wani zo ce ya rasulullahi na yanka hannu ya kafin ba manzo Allah ce je kai ji ba komai wani zo ce na yi dawafi kafin in yi ba manzo Allah ce je kai ji ba komai to ga ya zaka san wannan to ta nan za gane ashe in mutum yana jin annabi sallallahu alaihi zai sha wahala ba to sai ga mutane suna ta sa wani in ya je aikin haka duk inda ya ga dutse sai ya hau to kuma tsakanin muzalifa da arafa zuwa tsuri ga sanin da yiwa wani dutsen ma mutum ya hau da kyar zai isa kowa suna nan wani za ka gan shi yana tunan rediya gurin jifa shi ala dole sai ya yi jifa da ƙarfi iya ƙarfin shi kuma yana yin kadin ma kamar shi ɗan ne yake jifa ya manta abin yanzu ibada ne ibada ne shi sa aka ce za ka ce bismillahi Allahu akbar saboda yanzu ibada take yi to irin waɗannan misalai suna suna nan da yawa yanzu kamar azumin nan da ake yi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine a bauta buɗa baki da zarar rana ta faɗi amma wanda bai sani ba musamman iyaye mata masu yawan shekaru sai ta dinga ɗaukan cewa ai ta ma bari sai ta yi magariba ta sha ruwa wata falala ce da ai ba na shan ruwa sai na yi magariba to kuma a shari'a da rana ta faɗi ko kin sha ko biki sha ba azumin ki babu wannan lokacin da zaki kara ba lada amma waye zai gane haka sai wanda ya karanci sunna ya karanci addini Idan haka idan mutum ya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sauki yake samu a rayuwa babu wahala in ka ga tsanani ba addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam addinin manzon Allah ba tsanantawa duk abin da manzon Allah ya zo da shi a mai idan abu ya zo da tsanani sai shari'a ke rangon azumi ba ka da lafiya a ji sallah ba za ka iya a tsaye ba ya a zaune ba za ka iya a zaune ba ya a kwanci tsarki idan ka tashi za ka yi za ka yi alwala ba za ka iya ba saboda ciwo ko na biyu kai mama duk haka addini yake kisa addini wasat ne ba ba ba tsananta ba wuce gona da iri ba gulu ba kuma yin sakwata so ake ka zama Waka wasat wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata idan haka wannan aya tana zaburar da mu wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane irin yanayi cikin ayyuka sai abinda nasu yake bance annabi يالله يقول ولما راى المؤمنون ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانهم وتسليما نعم an gaya mana halin munafukai ba sa su fije دوني ba ta yakin yadda ya kamata ga tsoro idan abin tsoro ya zo sai Allah kuma yake riya mana halin mu'mine walamma al mu'minuna al-ahzab yayin da mu'mine suka ga wannan runduna qalu suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzansa suka yi mana alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya wa ma zadahum ba abinda wannan ya ƙara musu illa imanan fa sai imani wa tasliman da sallamawa wannan shine yadda mu'mini suke Allah ce wa hara al mu'minun al mu'minuna anan ajin farko sabon manzon Allah su ake ne nan ma Allah ya kira su da abin da suka yi na imani Allah ya tabbatar da imanin su to waɗannan sahabbai da suke tare da manzon Allah a wurin wannan yaƙi dukkanin wanda suka tsaya suke wannan yaƙi suka jajirce banda waɗannan munafikai da Allah yake ba da labarin su ce ba mu'minai bane waɗannan Allah ya tabbata su da imani kisa ko ɗarkarka yi ka sibata waɗannan sahabbai da imani sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali duk waɗannan kwalaba arba'a suna gurin ba wanda ko bai taka rawar gani ba ba kuma wanda bai zama tare da manzon Allah ba yasa idan wani ya zo ce ai wani ba mumini bane sai jina Umar ba mumini bane ko sai jina Abubakar ba mumini bane to yana kare ta ayin Alqur'ani dan sun tsaya a guraren da Allah ya kira wanda suka tsaya a gurin muminai walamma ra'al mu'minuna yayin da muminai suka ga al-ahzaba waɗannan rundunoni qalu suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon suke mana alƙawari me Allah da manzon suke musu alƙawari tan cikin suratul baqara Allah yana ta am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum tadkhulul alladhina khalu min qablikum الذين alba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Allah yake kuna zaton an tarqulu janna ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum irin abin da ya samu wanda suka gabanin ku bai same ku ba kamar ka tambaya me ya same su ya Allah sai Allah ce masathumul ba'sa abin ki na tsanani ya shafe su wadarra da cututtuka cututtuka na jiki da cututtuka wanda suke na na yanayi ba abin da bai same su ba wa zulzilu Allah sai an girgiza su hatta yaqula ar-rasul wallahi hatta yaqula ar-rasul har manzo zaka je na cewa wallazina amanu ma'a da wanda ke tare da shi suna cewa mata nasrullah to shi nasara Allah zaka zo mana tsananin yayi tsanani wahala ta yi wahala Allah ya ce to kuna zaton ku shiga aljanna ko ku samu irin wannan jarraba ba ba zai yiwu ba to dama Allah ya faɗi wannan ya nuna cewa ba za a shiga aljanna ba sai irin abin da ya samu magabatan mu ya sami mu to da sahabbai suka ga wannan runduna suka ga yanayin da suke ciki gashi wannan runduna dai in dai da karfi ne ba za su iya tunkarar su ba mutum mutum dubu goma tare da raƙuma da dawakai da shirin fada ya za a yi mutum dubu uku su iya tunkarar su sannan uwa uba ga munafunci na cikin gida to amma mai mummune suka ce haza ma wa'adana Allah wannan shine abin da Allah ya mana alƙawari dama Allah ya gaya mana sai mun gamu da irin wannan jarrabawa to gashi nan wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzansu sun yi gaskiya dan gashi mun gani ra'ayal aini abinda aka ba mu labari mun gani wa ma zadahum dan haka sai zama abin ba abin da ya kara musu illa imanan wa taslima ba shi imani da mai kauya wannan yake gwada mana imani yana karuwa yana rabuwa ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa imani yana karuwa kuma yana rabuwa sabanin yan bid'a kamar murji'a suna cewa imani baya karuwa in dai mutum yayi imani imani yana ne yadda yake da ka da na annabi da na mala'ika duk ɗaya to a gurin su kurin to me imani a gurin kace sanin Allah akwai wanda suka ce imani sanin Allah in dai ka san Allah shi ne ya halitta kuma ka san akwai Allah to kai mumini kun a wannan magana ta su fir'auna ma mumini fir'auna ma ya sa akwai Allah ba ce ke ta a gina mai gida ba alli a wa ila ilahi Musa ko na tarar da ubangijin Musa sai dai ga to in yi haka kuma ya tsaya haka ai za a ce a ashe kenan akwai ubangiji sai ce wa inni la azunnuhu ba? amma ina zaton fakar yayi ba shi bane da yazo ya ga mutuwa hatta idza adrakahu al-gharq da yazo zai nitse mai ce قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هذا يا سنكنا أطيع الله الله يقول وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وألوا أما النبي صلى الله عليه وسلم tunda sanin da yayi akwai Allah ba sani bane na imani ba sani bane na miƙa wuya to ahli suka ce imani yana karuwa yana raguwa suka ce ai kamar gaggatawa ce ta zuci yadda kun ce imani a zuci yake baya karuwa to ai abin da yake zuci yana karuwa suka ce yanzu kana nan sai ka hango dan uwanka ko abokinka tafi ka hango shi sai a ranka ka kai imani kai kudirce wani ne amma yana nesa da kai sai dai ka kudirce shi ne yana ƙara matsowa kana ƙara ganin shi yana ƙara Allah imanin ka ba karuwa ke ba kenan kaga daga lokacin da ya zo yanzu kana da yaki fiye da na baya to kaga ya ya karu kenan yanzu waɗannan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda da suka ga wannan rundunar suka ce sadaqallahu wa rasuluhu Allah da sa sun yi gaskiya kenan sun ƙara samun yaki sun yadda abinda Allah da manzo ya faɗa gaskiya ne amma sun ƙara samun yaƙini da haka imani yana karuwa da mai imani yake karuwa da aikin da'a yanzu dukkan nan da muke cikin watan Ramadan dukkan wani musulmi a cikin wannan wata za ka imanin shi yana karuwa za hatta waɗanda suke musulmai ne masu saƙo imanin su yana karuwa ko dai su daina gaba ɗaya ko su rage inda suna yi da rana yanzu ramadan ya zo suna yin azumi ba za su yi da rana ba su da daddare kaga sun rage idan kuma da suna yin kaza wani ma sai daina gaba ɗaya to shaidar imani ya karu shi za su ce imani yana karuwa da ɗa'a da bin Allah yana rabuwa da saɓon Allah idan an shiga ana saban Allah yau da gobe yau da gobe yau da gobe kuma imanin sai ta raguwa ya ta raguwa har a zo a waye gari ba imani shi yasa yana cikin babban matsalar zunubi shine yana haifar da wani zunubi in mutum bai tuba ba in yayi wani in yayi zunubi to gobe sai ya ƙara gaba jibi sai ya ƙara gaba sai ta tafiya in ba Allah ya ce mutum ya tuba ba kamar yadda alamun karɓuwar da'a da aikin alkhairi shine kai aikin alkhairi ya ƙara haifar da wani aikin alkhairi ka kaya azumi shi azumin ka yi sanya karanta qur'ani azumin ka yi sanya ka je kai tarawih azumin ka yi sanya ka sada zumunci to alamun azumin yana karbuwa dan gashi yana ci tasiri a tare da kai idan ka imani yana karuwa daga cikin dalilai wannan aya Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima da ayoyi da dama da suke magana karuwar imani ubangiji Allah ka tsara mana imani Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayin ka mu'minai Allah ka sa mu cika da imani da mu tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka dace da mu zuwa ga abin da kake so subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. Thank you.